kamar yadda kuke gani a 'yan uwana abokan aiki 'yan jarida rundunar 'yan sanda karkashin jagorancin commissioner of police idrisu dauda daban psc daga fdc ta yi nasarar camke wani gungun barayi waɗanda suke shiga gidajen mutane suna musu fashi da makami suna musu sata suna yashe gida suna satar babura kuma dubunsu ta cika wannan ya faru ne ranar 12 ga watan satumba na shekara ta 2022 lokacin da suka je garin daura domin su yi wannan aiki na sata da fashi da makami da haurawa gidajen mutane kuma lokacin da suka je dubunsu ta cika sun yi arambata sun yi karambata da jami'anmu wanda kuma abin bai musu daɗi ba saboda su baƙi ne mutum biyu daga ciki mutanen haɗeja ne jigawa state ɗaya daga badawa kano lokacin da suka ga jami'an mu suke kokari su ruga aka bi su kamar yadda za ka ji daga bakinsu saboda ba san wurin ba suka ruga suka haura katanga kuma katangar police station ta sabon gari inda suke neman su buya saboda haka jibinsu ta cika kuma aka zagaye su aka kama su akwai abdullahi sa'idu dan shekara hamsin da ke zaune a garin hadeja na jigawa state da umar abubakar faruk wanda yake a unguwar badawa da ke kano da zakariya husaini dan shekara 25 wanda yake dan garin yan leman ne da ke a karamar hukumar hadeja ta jihar jigawa sun yi bayani kuma cewa lallai ga abin da suke yi na haura gidajen mutane su yi musu sata da satar babura kuma har suka yi bayani akan wannan laya da aka samu a hannunsu wanda suka yi bayanin cewa wannan wani mai gidansu suka haɗa kuɗi naira dubu goma goma suka je nijar wani boka ya ba su wannan da ita suke amfani inda suka ajiye maka wannan a kofar gida kamar yadda suka faɗa da bakinsu to za su shiga gida su duk abin da za su ba wanda zai yi motsi a gidan kai ko hatta katifa idan suna so su ɗauka katifar gidanka sai dai su ture ka ba za ka iya tashi ba su ɗauke katifar ah, dama an ce ah, menene rana dubu ta ɓarawo rana ɗaya ta mai kaya zo ƙara da sunana umar abubakar ka yi magana da kai sunana umar abubakar umar abubakar eh kana zaune a ina badawa badawa kano ba shekara kana shekara ta 23 23 wace sana'a kake ina yin sana'ar fenti fenti da kuma me pop da kuma me sata eh sata to me ya faru aka kama ku wata rana ranar 29 ga wata eh. mai gidan mai kirawo mu a waya waya mai gidan ishau eh. wanda ya gudu yanzu haka cewa mu zo shi a ina yake da zama a kano yake to ya kira ku eh ya ce mu zo mu za mu je mu dauko babur a daura muka zo daura ya nuna ma muka je nuna mana gidaje guda hudu mm. da ya nuna mana gidaje guda hudu ya ce mu je wannan gidajen mu ko babura da muka je wannan gida muka bayan karfe daya sai kira mai ce bayan mun zo sai aka kira shi a waya kace ce zo sai ya tafi gurin wani a garin to daga karfe daya sai kirawo Sama'ila ya ce mana mu zo mu zo mu dauki mu je mu aikin ba zai samu daman dawowa ba da muka je dauko baburan nan ba mu samu daman dauko baburan ba mu ga yan sanda to daga sai muka hakura bayan mun fito mun kusa fitowa bakin titi sai muka ji da dan sanda sai haske mu gurin mu duga da gudu ba mu san gari ba sai muka fada cikin police station eh? sai muka fada cikin police station muka haura Eh. kanukan police station ta su ƙara biyo mu sai ƙara biyo mu gurin mu gudu yan sanda suka kakama mu yan sanda suka kakama mu. Eh. to yanzu wannan sana'a da kuke yi akalla ka dauki kayan babur kamar guda nawa babur guda biyar na dauka biyar eh. to da kuma me shi ke wani ne to waccan laya ba waccan laya mai gidanmu ne ba mu ita a ta mana mu gani karfa ka bata nan. ko ba ta bata ce. ba ta bata ce ba me amfanin ta kofa gida muke ajiyewa eh gidan bacci za su yi ba su tashi ba idan kuka ajiye wannan layar eh. kun gwada a ranar da fara kuma ban bi ba ah, aka ce kun dan shiga gidaje da ba gidan da muka shiga a garin ko gida ɗaya ba mu shiga to a yana aka haɗa wannan layar a Nijar ce wanda za a yi ta yanzu nawa kuka haɗa dubu goma goma da kai da waye da waye kuka mu mu duka mu kuka haɗa goma goma eh. kuka bashi ya je yota muka bashi to wannan kun samu kun sa a kofar gidan ba mu saka ba aikin ne ba mu yi ba aikin ne kuna kokarin yi kuka yi aran gama da yan sanda eh. to yanzu wannan sana'a da kake yi kana ganin mai bullewa ce ba mai bullewa ce ba me yasa baka rike harkar POP da fentin ka ba tunda kana da sana'ar hannu kaddara ce na dina kuma insha Allah to shikenan mun gode 네? 네? 어? أنا لطيك وباتر جمع كرامات تنكي وان سانك يس أنا صار يس أنا